Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa ta cikin shirin taskar masoya. Shirin da muke karanto littafin ta fita zakka wallafar Jamila Umar Jana. Idan ba ku manta ba, mun tsaya ne a inda muka ji amarya ta ce, Tabbas domin ba zan gaza ba sai na ga abin da ya tura ma buzu naɗi. Zan tafi yadda ake ciki zan kira ki. Mamanmu ta ce ki sanar da malam Sa'idu ya fara zuwa hannu amma yana so ya zama ni nake faɗi yana amsa ni. An tamurya ta ce kamar 'yan amshin shata ke. Gaba su suka saki dariya kafin su tako a tare har bakin titi. Kowace a daidaita daban-daban suka hau. Ɗaya ta koma cikin gari ɗaya kuma ta miƙe hanyar tasha garin Gumel ɗin. Na ne muka tsaya yanzu za mu ci gaba. Bayan kwana biyu, Amina ta gaji da kuka ta daina domin ta tabbata ma makanta ita inda ƙaddararta ta kawo ta kenan. Ba ta da wani tsumi balantana dabara. Kukan ta yi har ta gaji ta haƙura. Cikin kwana biyun nan duk ta rame ta yi firgai-firgai, ba walwala, ba ta da sakewa sai zama waje ɗaya da zaman kunci. Tun daga ranar ba ta ƙara saka yaɗan malama idan ta ba. Ita ma ta ji daɗin haka, sannan yana gida ta lura Sakina za ta kawo mata abinci sau uku a rana. In kuma ranar baya gida, to sai dai ta sha yawunta sai dare ba mai leƙo ta ita kuma ba za ta iya fitowa ba. Har a lokacin akwai sauran tashin hankali da kuma kokawa da abin da ya same ta. Sannan wa uba kuma rashin sabo da inda take zaune. Amina ba ta wanka rabanta da wanka ta ranar da Umar ya tusa ta ta tai, ba ta ƙara ganin ruwa ba, Sallah ce da ta zama mata dole take yin ta. Sai abinci in saki na ta ga dama ta bata. Wannan kam tana ci domin ta tabbatar ma kanta in bata ci ba sai dai ta mutu. Daga Sakina har mijinta ba wanda ya damu da ita a cikin gida. Sai plate din sun taru ta iya fita da shi kitchen. Ba ta bari su haɗu da Sakina domin har yanzu ba ta shirya wannan rigimar da take janta da shi ba. Ruwa kuwa ba ta matsa ma kanta na toilet take sha a abinta. Ɗaki ba shara ba komai. Amina ita dai ta wuni a ciki ta kwana a ciki ne kaɗai aikinta. In kewar saniya ishe ta je kamar ta gudu gida sannan tana kewar makaranta a bayan ranta a ɓaci yake yi in Monday ta zagaye ko Asabar sai gashi yanzu ido fa take kewar makaranta tana ji dama a ce tana da wannan damar da kewa bata ishe ta ba tana ji tana son zuwa makaranta ba dama baba malam bata ƙara ganin sa balantana hajiya kai wani daga can gidan ba wanda ta gani balle ta ji ita iya makomar karatunta tunda ya zo nan ya yasar da ita bai damu da ta rayu ko kar ta rayu ba Allah sarki rayuwa ta san sa'an suna ci gaba da zuwa makarantarsu, ta san kuma 'yan ajinsu suna tambayar ta, ila sun faɗa musu an mata aure har an kawo ta gidan wannan mara imanin. Abin da bata sani ba shi ɗan malam manta ma yake da ita a gidan, shi ya shirya tafiyarsa kaɗai yake yi. Sakina ta ga fitarsa ta taso, hankalin ta ya tashi. Ana yi isar kwana biyu jirgin sa ya tashi ranar ya dawo da daddare. Ta ji suna magana da Aliyu ta waya yana faɗa mai zai ɗauki kimanin wata bakwai cikin na takwas kafin ya dawo. Hankalin Sakina ya tashi, Duk da sun yi magana da anti ta faɗa mata da kwantar da hankalinta. Malam ya tabbatar mata da cewa ko Umar ya tafi ba zai iya ne ba sai ya dawo ya tafi da ita. Saboda in ya bar ta a nan an yi ba a yi ba kenan. Ga zamanta da wannan kazamai yarinya ga kuma rashin miji a kusa. Ina za ta samu in baya nan? Bayan duk su kenan yau ta ganta ta samu juna biyu ya tsaya mata baya barewa kamar yadda ya mata har sau uku. Kafin ya gama ya ta durƙusa a gabansa tana ruwan hawaye. Kallo ɗaya mata ya san kwanan zancen sai ya share ta, shi fa gaba da ya ɗaya anan mata ya fara fita kansa. Yau sai da ya Masarut faɗa sosai, bisa yadda ta kira shi tana kuka, tana mai ƙorafi, ya tafi ya manta da ita, tunda yana da mata har biyu anan to ita ta gaji in bai da ba za ta biyo sa. Bai hana ba ya ce ta zo amma ta sani a nan za ta zauna ita ma. Bai kuma faɗa mata gashi dawowa ba, ya riga ya gama shakar takaicinsa gaba ɗayansu. Ba sakinar ba ba sarut ɗin ba, dukkaninsu ba kamar lasa ba ne. A baya sai yake ganin Sarut mai haƙuri, ashe ita ma ƙyalle ce, haka kawai ya faɗa mata ya datse kiran ya yi rantsuwa, in har ta zo wallahi sai dai ta dawwama a Najeriya ita da Madina sai dai ziyara. Ai shi ma ba ƙasarsa ba ce, cin arziki yake yi. Shi yanzu damuwarsa yadda Hajiya ta dage sai ya nema ma Amina muhallin zama a Madina, tsakani da ƙalla zai takura, bai san ta ina ma zai fara ba, kuma yadda Hajiya ta kafe ɗin nan ko malam bai isa ya tankwasa ta ba shi ma baya so ya fara saba umarninta tunda bata taba katsalandan kan sha'aninsa da matansa ba wannan ma saboda yar gol ce sakina ganin ya bi ta kanta yasa ta fara jan hanci tana fudi yanzu habibi haka zaka tafi ka bar ni sai bayan wata bakwai ka dawo kana ganin ko bangaren addini kayi daidai kenan suna cikin bedroom ɗinsa yana zaune gefen gado tana kasan kafe ta yi mata kallon sama da ƙasa kafin ya ɗauke kai sakina ta riga ta tabbatar ma kanta ba zai taɓa sauya ra'ayinsa ba shi yasa ta miƙe tana faɗin shikenan nan. Ka san dai ni mace ce kuma ina da haƙƙi a kanka. In sha'awata ta tashi wata rana har na cuta kai da Allah Umar. Ta karshe faɗa tana jan majinan kuka har ta fice yana kallon ta kafin ya ja ƙaramin tsaki. Ko a jikinsa ko ma ya kwanta yana jin kamar a ƙaya yake. Ya gosa ya buɗe ido ya gansa a Madina. Matsalar Sarut ƙarama ce tsakaninsu. Ya lura in ba ta ganin Sakina ta fi hankali da nutsuwa da kuma haƙuri. Amma in dai tana ganin Sakina a kusa da ita ta fi ƙorafi da ƙananun maganganu. Sakina na fita ɗaki ta koma tana shashshekan kuka. Ta daga waya ta kira a wacce ke shashan Baba Malam. A lokacin sun gama cin abinci kenan su Yaran sun fita sai su da ke falon gaba ɗayansu har da Hajiya babba suna hira. Kan yadda zaman lafiya da rashin tsaro ya yawaita. Hira tsakanin Malam ne da Hajiya babba sai Hajiya uwa ne. Hajiya Nasara na gefe tana saka baki jefi-jefi. An tamar yake da Malam a ranar yasa tana gefe tana kallon su bata saka baki ba. Daman tana da yawan ware kanta a cikin su Wayar tana hannunta sanda kiran Sakina ya shigo sai ta ki ɗauka sai ta ga kiran ya ƙi karewa ne sannan ta tashi ta fita ba wanda ma ya lura da ita sai ya ajiya uwan da ke ta sakin funafushin murmushi domin ta wani motsin an amarya a tafin hannunta yake duk ta gama kokarin nata sai ya tashi a banza sai da ta tashi sashin ta sannan ta daga kiran sakina da yake karewa cikin fada ta ce me aka sakina kina kira na da wanda dare in kika ba da kofa aka gane mu fa kuma mijin kina gida in ya fara zargi na fa ke me yasa ba ki da hakuri ne sakina cikin kuka ta ce to anti yau fa naji yana fada idan ya sa kafa ya tafi sai bayan wata takwas zai dawo an ta amarya ta yi tsaki ta ce to shi ne me? Sakina ta yi ƙasa da murya kafin ta ce, An kin manta, in yana can Na zai ganna har auratayya ya shiga tsakaninmu na samu cikin da muke fata. Sai lokacin Hanta Amarya ta dawo cikin hayyacinta, cikin tashin hankali ta dafa kanta tana faɗa, "Kin gane duk na san da wannan. Na faɗa miki malam ya ce ko ya tafi zai dawo ya tafi da ke Sakina. Ki daina damuwa." Sakina ta ce, "Ni dai anti mu tafi tarin hankali na zai fi kwanciya." Sai dai in tuntuɓa a ɓangaren malam, amma ta ɓangaren Umar, kina ganin abin da ya ce ba zai saurare ni ba. In na matsa mai, sai ya fara zargin mu. Ki bari yau nike da turakan malam, in waɗancan matan nasu sun watse, zan yi magana na ji. Sakina kina ce yauwa anti na gode dan Allah ki min magana dan Allah. an Amarya ta ce na ji zan mai magana kuma ki daina damuwa ki kuma rika hakuri kada wannan zalaman naki ya ɓata mana aiki. To Sakina ta amsa daga nan suka yi sallama. An Amarya ta yi tsaki a fili ta furta. Sakina tana da matsala wallahi. Daga nan toilet ta faɗa domin ta sake sabon wanka so take ta ruɗa malam da nata salam yadda ba zai mata gardama ba a can falon malam ko bayan fitar anta amarya ita ma hajiya nasara ta yi musu sallama ta koma shashinta ya rage daga hajiya sai malam sai hajiya uwa da ke zaune gefen hajiya bisa kujera mai zaman mutum cikin kirsat da ta shiga jikinsu gaba ɗaya don hajiya ta yarda da ita ɗari bisa ɗari haka mamala sai ta kalla hajiya kafin ta ce o oh, hajiya wai ba wanda zai koma ya dubo mana amina tunda suka tafi ba wanda ya bi bayansu hajiya ba ta yankurin magana ba malam ne ya murmusa kafin ya ce kamar wasu yara ƙanana uwa ni ita amina yarinya ce ai shi umar yana da hankali na tabbata kuma zai kula da ita sannan ai ba ita kaɗai ba ce sakina na tare da ita sannan ko ɗazun da muka yi sallar isha da shi kin ga kuwa suna lafiya. Kafin ta ce wani abajiya ta amshe magana da cewa dama ina da niyyar sa na su je mata, na bari ne ta yi ko sati ne ta saba da can, kada su je yanzu ta fara koke-koken su ma ba tunani ne da su ba, haka za su haɗu su ƙara da mata hankali. Hajiya uwan ta murmushi kafin ta ce haka ne kuma hajiya, ni dama na ce ko za mu leƙa ta, Amina wallahi da ita nake kwana a raina, tausayi ta bani ranar da za su tafi. Malam ya ce, da haka kowa ya saba, ke ma ai haka kika yi kuka ran da zan taho da ke daga tsafi har hajiya ga ta nan ta yi wannan koke-koken ko ba haka ba hajiya hararen wasa jiya ta sukar mai ba ta yi magana ba suka yi dariya dukkansu malam ya ci gaba da faɗin zai koma ma jibin nan in ya tafi sai su je su ganta sunan mata sai ta ji daɗi hajiya ta ce eh har kwana ma sai sun mata uwa na ai mun girma da zuwa gidan yaran mu yanzu sai dai in wani abu ya taso wanda ba a fata Hajiya ta rasa yadda kai kafin ta ce amma in ya koma nan zai bar mana ita ko? Hajiya ta ce eh nan zai bar ta ita da Sakina za su zauna a gidansu. Hajiya uwa ta murmushin jin daɗi kafin ta ce to Allah ya zaunar da su lafiya. Gaba ɗaya suka amsa da amin basu wani jimawa ba suka yi mai sallama suka fita. Hajiya uwa ni bata koma shashin ta ba shashin Hajiya suka yada zango suna hira. Sai Hillita Hajiya take yi tana jin wasu sarka saboda ko malam bai faɗa mata abu ba za ta ji su a bakin Hajiya har ta matakin da Hajiya ta ɗauka kan tafiyar Aminan Madina sai ta faɗa mata. Hajiya uwa ta ce gwara haka hajiya ya zo ya tafi da matarsa ni fa maliya ban yarda da ita ba so suke su mallake umar din shi kaɗai to ta Allah ba ta su ba hajiya ta ce amin da yarda Allah amiya dan malam mata kare ba A ran Hajiya uwani sai ta ce ba amin ba, amma a fili kuma ta amsa da amin. Kafin ta Hajiya sallama ta koma shashin ta cikin farin ciki da sai da ya bayyana akan fuskar ta. Umaima ta leka ta iske ta yi barci, ta gyara mata bargo ta fice ta koma ɗakinta. Tana shiga ta wani shewa lokaci ɗaya tana faɗin. Cikin ruwan sanyi, burina zai cika. Wayarta ta ɗauka da ke saman miro ta kira Batula kanwata. tana ɗauka ta sukan mata shewa tana faɗin. Batula albishirinki daga can ɓangaren Batula ce gora uwa ni dariya ta saki kafin ta ce tsarin da muka ɗora yarinyar nan su hajiya sun taimaka mana ya tafi daidai Batula. Batula ce kai dan Allah ba na sha. Nan wani ta warware mata komai ta ƙara shi da faɗi. Kin gaji jibi zai koma kuma sai ya ɗau lokaci kafin ya dawo. Zuwa kafin ya koma na riga na ɗora ta kan tsarin. ko da ma zai kula ta wata rana kamar sakina ce haka ko ta samu ma zai farariya Batula ta ce da kyau hakan yayi kyau, sai dai kada ki yi sakaci yara a ɗauki wani lokaci ba ta tsarin ba. Ki san yadda za ki yi ko ta halin kaka ne. Cikin kwanan nan namiji fa ba ka shaidarsa. Hajiya uwan ta ce na so haka sai dai tunda suka tafi ba ta zo ba. Sannan na so na saka wa Hajiya tunanin mu je mu dubo ta ta ki ba dama. Amma na san za ta zo jibi fa zai tafi. Batula wallahi ina tabbacin mai mata kamar Sakina da Balarabiya ba zai kula Amina ba kin ganta ne? Kwaila ce fa ga kazanta ga rashin nutsuwa. Ina da tabbacin ba zai taba kula ta ba. Batula tace ce shikenan tunda kina da yakinin haka sai dai ina tsoron kada su shammace mu. Hajiya Umar tace na yarda da aikin mama sai dai ni na shammace su kamar yadda na saba. Dariya suka saka gaba ɗayansu kafin su ci gaba da maganar su. Sun manta cewa Allah ne ke zana kaddarar bawa ba mutum ba abinda su sani ba shine komai da zai faru nan gaba Allah ya riga ya tsara faruwa haka lokaci kawai ake jira tabbas uwa ne za ta tsammaci abin da bata tsammani ba ba ma ita kaɗai fa ire-iren ta ma za su tsammaci abin da su taɓa tsammani an ta amarya sai da ta cancada kwalliya ta fesa turarka sannan ta koma shashin malam cikin gayinta malam bashi a falo yana cikin bedroom ɗinsa can ta bi shi ta iske shi ya fito wanka kenan ya sauya kaya zuwa sauƙaƙƙiyar jallabiya mai ruwan madara farfar kansa duk yana waje tana Shigowa da sallama ya amsa mata, yana binta da kallon lokaci ɗaya da murmushi. Gefen gado ta nema waje ta zauna tana kallon sa kafin ta ce malam kai wanka baka jira na zo na taya ka ba. Murmushi yayi mata kafin ya ce na hutar shi Miƙewa ta ta isa gare shi ta amshi man da yake shafa a hannunsa ta lakuto tana taya sa shafa lokaci ɗaya tana faɗin aiki na ne fa kada kai mu rawan ladan mana malam. Yana kallon ta ya ce min girma wannan aikin duk na ɗauke muku yanzu. ya ce masa tai tana faɗin a'a ni dai ban yarda ba mun girma. Yana yar dariya ce baki yarda mun girma ba to ke kina da yarintakki ai Yunusa ya tsufa. Tura ta tai kafin ta ji ni dai wallahi mijina bai tsufa ba. Yaro ne ɗanye shakaf. Dukkan su yadda ta faɗi magana yasa suka yi dariya a taro. Ita ta karasa shafa mai suka koma saman gado suka zauna. Malam ya miƙe kafarsa tana shafa mai man zafi saboda sun fara mai tauna. Kuma a ka'ida ne duk dare sai ya shafa yake kwanciya. Tana shafa mai suna hira sama-sama sai da ta gama sa sannan ta kalle shi kafin ta ce, Ni ko malam yaushe dan malam zai koma ne. Kai tsaye ce mata jifin Allah ya yarda ya ce min jiya. Kai ta rasa kafin ta ce, Ya sanar da kai ne nan zai bar sakina? Malam ya shiru kafin ya ce, A'a bai sanar da ni ba. an Anta amarya ta gyara zama kafin ta ce, To ni dai ban san me ya faru tsakanin su ba. Ka san yaran nan su ta shirme ba sa neman shawara. Shi ne sanda za su taho bikin su da ya ce ta zauna a can, ta matsa sai ta taho. Shi ne fa ya ce ba zai koma da ita yanzu ba. Malam ya shirya na kallon ta kafin ya ce, haka aka yi? Anta Amara ce, eh malam ita kuma Sakina ta damu tana ta kira na tana kuka. Wai na roƙe sa ya koma da ita ba za ta iya zama ita kaɗai ba. Ni dai faɗa ne mata na ce, laifin ta ne. Da na ce ba zan saka baki ba ne. Ta ce na yi maka magana don Allah ka roƙe sa ya tafi da ita. Har ta gama magana yana nazarin ta kafin ya sauke ajiyar ya ce, na ji bajinki. Kin san Allah ni ban san ma duk an yi haka ba. Umar ɗana ne amma ba na hirar iyalinsa da shi. Tsakanina da shi hirar duniya sai kuma ta aiki in ta kama sai kuma ta rayuwa. Haka amma ni ba na shiga sha'anin ‘ya'yana da matansu. Kin sani Umar mijin Sakina ne ban san me ya faru tsakaninsu ba domin ina mahaifinsa ya gama tsara abinsa sai na kira sa na ce masa ya sauya ina ganin hakan ba rashin girma bane sannan kuma shiga hurumin da ba nawa ba bane tunda dai bai tuntube ni da maganar ba ya ƙara shi faɗa yana kallon ita ma shi take kallo jikin da ya sanyi domin ta ga ba nasara Girgiza kai ta yi cikin sanyin jiki kafin malam ya ci gaba da faɗin to kin gani bai kamata na yi mai magana ba sannan ai ba ita kaɗai za ta zauna ba ga mama na nan ita ma nan zai bar ta sai ya sake dawowa ki ba ta hakuri ta zauna inda mijinta ya ajiye ta. An ta amarya sai ta kasa magana shiru kawai ta yi ganin kamar yanayinta ya sauya ne ya sa malam ya ce ki yi haƙuri ke ma kada ki saka baki wannan ba horon mu bane da ta ta amsa mai tana ƙoƙarin nuna komai ba komai bane kada malam ya fahimci yanayinta. Washe gare ta kira Sakina ta lallashe ta akan ta yi haƙuri da magana. Binsa ta bari in ya koma, malam ya tabbatar mata zai dawo, domin ya koma da ita tunda Sarut ba ta da wani amfani kamar hoto take. Sakina ta yarda ta haƙura, amma ta ce yana tafiya ita ma dutsa. za ta je ta isa sati ɗaya, ta wuce daga bakin cikin yadda za ta fara zama da Amina a gida ɗaya, a matsayin mijinsu ɗaya. Ana gobe tafiyar ɗan malam da daddare Sakina ta faɗa mai tana so gobe in ya tafi za ta je dutsa ta gaishe su. Bai ce mata komai ba a lokacin sai da safe domin jirgin sha biyu za su tashi zuwa Jidda. A lokacin ya yi wanka ya shirya cikin shigar jallabiya fara da bakin wando sai hula. Yana fesa jikinsa da turare na Arab. Sakina ta shigo ɗaki cikin shigarta na kwalliya kamar koyaushe. Sai ta isa kusa da shi ta karɓi turaren hannunsa ta ƙarasa fesa mai. Bayan ta gama ta da turaren kan madubin da ke ɗaki ta mai su tana faɗin zan kewar ka Habibi. Shi ma rige ta yi wani lokaci kafin ya ɗago kanta ganin hawaye ya cika idon ta yasa ya girgiza mata kai yana faɗin kada ki yi kuka ki ɓata min kwalliya. can haka yasa ta ƙara narke mai tana mai yar shaguba zai tafi ya barta. Nan ya lalace wajen ya lallashe ta sai dai ƙarar wayarsa ta katse sannan ya sake ta. Wayarsa da ke kan gado ya ɗauka Ganin Ali ne ya ya ɗaga yana faɗo. ba dai har ka iso ba. Daga can ɓangaren yace to aka ce maka ni irin ka ne na a falon malam muna jiran ka. Umar ya ce ina Jafar ya iso? Ali ya ce to mu da bamu da sabuwar amarya sweet sister ai duk mun hallara. Tsaki ya ja kawai ya katse kiran yana girgiza kai. Yana tunanin Aliyu bai da girma sai na jikinsa. Sakina ta ƙura mai ido tana kallonsa, hannunta ya riƙe yana faɗin mu je su Ali na can gidan malam suna jira na. ya cewa ta kafin ta ce to haka zaka tafi baka karya ba yana kokarin ɗaukar jakar kayansa ya ce kin san ban iya saka ma ciki na wani abu in san hau jirgi. Kada ki zamu zan ci wani abu ko a can ne. Saman kafaɗinsa ta ɗora kan tana faɗin zaka tafi baka ce min komai ba. kai tsaye ce na me fa ta karkace ta ce na tafiya dutse mana su da da nake son na je na gaishe su tun fa bikin sadiya ban koma ba kai tsaye ce ki je amma ba yau za ki tafi bari sai gobe da sauri ta ce saboda mene habibi har na kira su na ce fa ina tafi yau hancin ta ya ja kafin ya ce saboda haka na ce kuma ba sati zaki ba kwana uku na baki baki ta bude tana kallon sa sai ya rufe mata baki da nasa ya bata sumba mai tsawo kafin ya sake ta jakarsa ta amsa ya hannunta suka fito har falo har ga Allah ya manta da Amina sai da ya kalli ɗakin sannan ya tuna da ita. Hannun saki ne saki kafin ya ce jira ni ina zuwa. Tana rarar sai shiga ɗakin Sarut wanda ya zama na Amina yanzu. Barcin ta take sha sosai domin barcin da bata yi bane kwana biyu take rama su. Ga flat da muk nan har da sauran biredi a ƙasa da ta ci ta rage. Sannan ɗakin duk ya hargitse, ga hijabai nan da kaya saman gado bata kwashe ba. Amina sai jiya ta sake wanka, shi ma kayan jikinta ne suka ishe da ce wanka ta sauya, ta ɗaiɗai kan gado tana barci daga ita sai zani. ta yi ɗaurin gaba ko riga ba ta saka ba kamar zai tashe ta domin zarni da wari ya ishe sa yasa kawai ya tsaki ya fice daga ɗakin yana fitowa ya ci karo da sakina inda ya barta tana kallon sa shi ma ita yake kallo kafin ya ce sakina ta amsa da na'am cikin kaushin sa ce zan tafi kada ki shiga shirin yarinyar nan ki kama girman ki in kin kirki ki bata sannan gaban zaki tafi ki faɗa mata domin ta riƙe fitowa tana sama ma kanta wani abu uba na sa rigima Allah na ji wani abu ke zan ɓata ma rai saboda ke na ba amanar gidana Sakina tana tura baki ta ce ni ba zan dinga mata girki tana kwance ba ita ma ai matarka ce sai ta fito ta yirka mana kai ma kai adalci kai tsaye ce wannan me ta iya in ban da kazanta Saki Sakina taura hanci kafin ta je sai ta yi kazantar ta ta ci karanta, daman ba ni za ta yau ba. Kai ya kaɗa kafin ya ce Allah ya kyauta. Sana'a Hajiya ta ce za ta koma makaranta nan Yidi zai ringa zuwa yana ɗaukan ta. A ran sakin da ce to ni ina ruwa na. Ba ta yi magana ba shi ma bai ce ba. Ganin zai tafi yasa ta riƙe sassakar mai kuka. Gani aka yi sa ya ce ta sako mayafi su tafi gidan malam. Jiki yana rawa ta je ta ɗauko hijabi suka fice. Shi ya toka motar da kansa bayan ya sallami mai gadi. Ita ma Sakina ya bata katin bankinsa guda ɗaya. Suna mota ya ce mata na amfanin yau da kullum. In ya taso ke da yarinyar nan ku yi amfani da shi. Kayan abinci kuma in yayi ƙasa Jafar ko Nasir za su kawo. Karɓa ta ce ni dai ka daina haɗa ni da ƙazamar matarka. Me yasa baka bata nata ba? Kai tsaye ce saboda ke ce babba sannan kuma kin fita hankali. kuma amanar komai da komai na hannunki na bari Bata ƙara magana ba har suka isa cikin gida ta shige shi kuma falon malam suka gaisa da Aliyu na ta kallonsa yana dariya. Cikin gida ya shiga yamma duka matan sallama Shashin Hajiya ne ƙarshe, yana duke a gabanta tana faɗin Allah ya sauke ku lafiya ya tsare. Yana ta amsa mata da amin, yana shirin tashi ta ce, ina waya da na ce ka siya ma Amina ko ka siya ni Sai a lokacin ya tuna, kansa na ƙasa ya ce na manta Hajiya, amma yanzu zan fama Jafar kuɗin zai siya mata. Tunda za su kan Air shi da Aliyu. Hajiya ta ce, ai ya shigo mun gaisa, sannan ka shiga gidan Sa'idu ku yi sallama da shi da Balaraba. Da ta ya amsa mata ya tashi ya fice, ta bisa da fatan nasara. Bai koma falon malam bai wuce gidan Abba iske ma yana shirin fitowa. Haka ya tarbe sa ko zama bai ba su kai sallama, ya kira maman mu suka yi sallama. Faɗi take Allah ya tsare ka Umar, Allah ya bada sa'a. Ina ta Amina, ina fatan tana lafiya. Kan tsana ƙasa ya ce tana lafiya, har haraba kos tana addu'a sai da suka fice da Abba ta saki shewa kafin ta ce a fili komai na tafiya yi daidai yadda muka tsara. Wajen goma da wani abu suka miƙe hanya Jafar da Aliyu za su raka shi filin jirgi Sakina kuma har suka tafi bai kara ganin ta ba. Ita kuwa tana shashin anti amarya sai da ta tabbatar sun tafi sannan ta fito ta yi ma anti amarya sallama domin ta faɗa mata ne ya bar ta ta tafi dutsen ta faɗa mata ya ce sai ku ba za ta tafi ba sannan ba za ta bar ta tafi ba in ta faɗa mata gaskiya. Gida ta koma, ko ta kan Amina ba ta da kayanta akwati cike da kaya ta kulle ko ina har da kicin, sai da ta kulle ta saka kidin a jaka. Ɗakin da Amina ke ciki ne kaɗai ta bari, sai falo ta yi ficewar Ta Ta sanar da mai gadi za ta tafiya amma akwai wata yarinya a gidan, ya bi ta da Allah ya kiyaye. Su dan mallam ko Kano ba su kai ba sakina ta kama hanyar dutse ko a jikinta. Suna isa filin jirgi mallam Aminu Kano da ke Kano sha biyu sauran rana sai dai suna isa jirgin su dan malam da zai tashi jidda da misalin karfe biyu na rana an fasa ya koma karfe uku na rana sakamakon yanayi babu kyau an dan samu tsaiko kaɗan jin yi sa umar ya ce aliyu jafar su koma kawai ba sai sun jira ba tunda an sauya lokaci basu wani jima'a ba suka yi mai sallama suka tafi dama a motar aliyu suka zo kafin su tafi sai da Umar ya ba ma Jafar akan ya siya ma Amina waya domin in ya saka ya tafi bai siya ba kashin shi ya bushe wajen hajiya. Shi kanshi Jafar ya yi mamakin jin ya ce har da layi zai siya mata ya mata rajista. Sun gama gida da labarin tsaikon da aka samu su suka bi su da fatan nasara. Aliyu bai tsaya ba, daga nan ya sallama da su malam ya ɗauki hanyar dutse. Amina ba ta san wani da ake toya ba, Sai da ta gaji da barci sannan ta tashi, shi ma kiran sallar azhar ya tashe ta. Da ake ta kwalawa a wani masallaci da ke kusa da su. Sannan ta iya tashi, ta duk sun gaji, tsami ma kafafuwan ta ke mata sosai. Ta ƙyar ta iya miƙewa ta ja jiki ta shiga toilet ta sha ruwa a famfo, sannan ta yi alwala ta zo ta yi sallah. sai dai kuma yunwa take ji. Amma duk da haka bata fita ba ta koma ta kara naɗewa a tunaninta Sakina za ta kawo mata kamar yadda ta saba. Sai dai har wajen uku saura na rana bata ji motsin kowa ba. Cikinta ya fara turewa waje ɗaya yana ta mata rugugi. Tunawa da ta saki na ba imani gare ta ba ta ga ita har mai gidan. Sai su bar ta ta mutu ba su da asara. Shi yasa ta miƙe ta taimaki kanta. Kayan da ta yi amfani da su da safe ta ɗauka ta fita zuwa falo. Tana leƙen Sakina. Sai dai bata ganta ba ko motsi ma babu a gidan. Bata gama mamaki ba sai da ta ga kicin ɗin arfe, sannan hankalinta ya tashi. Sai a lokacin da ta lura da duk ɗakunan suna kulle. Mamaki ne ya kama ta ina in gidan suka shiga ne. Tawa baki ta daga baya ran ta ce ina ruwanta da su sun daɗe ba su tafi ba. Su ma shekara waye damu. Nan saman daini ta watsar da kofin da plate kamar za ta koma ɗaki sai wata zuciyar ta ce mata Baba kowa a gidan ki sha iska. Tuna hakan yasa ta koma falo ta samu kujera ta zauna. Tana ƙara fin falon da kallo tana nazarin sa. Baki ta taɓe ko a jikinta. Sauran biredi da ta rage da safe ya taimaka shi, shi ta san buka a cikinta. Har bacci ya ɗauke ta nan saman kujera. Ba da sani ba sai wajen la'asar ta tashi ta yi mamakin irin baccin da ta kwana biyun nan. Tashi ta yi ta koma ɗaki ta yi sallah sannan ta ƙara fitowa Cike dai ba abinci, shi yasa duk ta kasa sukuni. Allah ya taimake ta a saman dani Sakina ta manta da kayan ci. Su Amina ta samu ta sha da ruwan sanyi tunda ba ni zafi. Kuma samu katon biredi a wajen ta haɗa da shi, ta ci ta ƙoshi ta yi dam, ta koma ɗaki a ranta tana faɗin. Kafin su dawo na barci domin ni ba na tare da yunwa. Sai dai kuma har aka yi magariba ba ta ji ɗuriyar kowa ba.